العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال رحمه الله تعالى باب شراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسيئة har yanzu cikin littafin da yake magana a kan hukunce-hukunce na wato cinikayya mala ya kawo babi babin wato cinikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ciniki na nasi'a shine ya ba da ya karba abu akan ya biya zuwa wani lokaci wasu suna cewa da cikin masu sharhi imamu bukari ya kawo wannan babi ne saboda wasu suna ganin cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai karɓi bashi ba ko kuma karban bashi zai ne to wannan babin yana tabbatar da cewa babu yake mutum yana iya karfan bashi idan bukatar haka ta kasu ya sa matsala sallallahu alaihi wasallam ya yi ciniki ke irin na nasiya ma'ana ya karɓi wani abu akan zai biya wani lokaci wanda daga baya kuma abin ya koma wani nau'i na kasuwanci shine ya ba da jingina domin wannan jinkinan shine zai tabbatar da cewa abin da ka karba din an samu wata shaida a kan haka wani abu ya shiga tsakani saboda al'amari na rayuwa kana iya karban bashi in babu jingina ila shi wanda aka karbi bashin nasa ya zama ko ya mutu kuma ba za a san menene abin da yake na hakinsa a wajen wani ba ko shi wanda ya karbi bashin ya karyata wanda zai zama kuma babu wata shaida in ba ya ba da jingina ba shi yasa wannan babu zai so kuma a cikin kitabu rahim abin da yake magana kan hukunce hukunce na jingina قال رحمه الله تعالى حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهانه درءا من حديد قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا فسادة عن أنس قال حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البرزلي قال حدثنا هشام الدواهي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وجهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم ساء بر ولا ساء حب وإن عنده لتسع نسوة حديث فرقه حديث نينا أعمش yake cewa mun tattauna a wajen ibrahim shine ibrahim ibn al-aswad an daga cikin tabi'ai ibrahim an yake cewa mun yi zance a wajensa ma'ana mun tattauna matsala ta ba da jingina amma a ba da jingina a kan cewa bashin da aka karba nan gaba za a bayar ma'ana kana iya karban bashi ka ce za ka bayar zuwa wani lokaci to wasu suna ganin cewa hakan ya wadatar sai ya zama idan hakan aka ce kuma sai an ba da jingina ba to matsalar da ke tattaunawa ke da haka da muka tattauna haka sai ya ce ai hakan yana ganin babu laifi domin hadisi ya zo masa daga aisha yallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai abinci a wajen wani bayahude zuwa wani lokaci ma'ana ya sai abincin yanzu amma zai mayar masa idan lokaci kaza ya kai wannan shine ah, ma'ana as-salam as-salam kashi biyu ne ko ka karɓi bashin a kan nan gaba za ka biya ko kuma ka ba da kuɗin ya zama bashi ne a wuyan wanda ka bashi kuɗin shi kuma nan gaba zai kawo ma da haka sura biyu ne na kala ko ya zama bangaren daga gare ka ne ko daga shi wanda ma'ana za ka bashi da haka kai kana iya zama ka karɓi bashi na wani kaya misali ka karɓi ah, ramin shinkafa ko rabin buhun gero ko makamanci shi kan cewa za ka biya nan da wata hudu ka samu za ka biya mishi da rabin buhun gero wannan bashi kuma sadam ne tun da an ajiye mishi lokaci mana ba yanzu ka karɓa yanzu za ka bayan ba a'a za a wani lokaci ko kuma a'a za ka bashi misali manomi ne za ka bashi kuɗin hatsin da yake nomawa za ka sai dubu biyu a wajen shi amma ba a ga an girbe ba ba da ka ba shi lokacin da ya girbe ba ka. wannan shi ma salamu wannan salamu don haka manzana sallallahu alaihi wa sallam aisha ta ce ya sai abinci amma siyan abincin ba ya siya ya ba da kuɗi ba ne babu kuɗi a hannu don haka abincin ya zama bashi a wajen wani mai yahudi zuwa wani lokaci cewa in ya samu zai biya sai kuma ya ba da wato asalin jingina na wani sulke nashi na karfi ya zama shaida ne akan ya karbi wannan bashi duran da ya mayar to sai ya dawo masa da sulkensa wannan shine ma'anar jingina idan kuma baka iya mayarwa ba har lokaci ya wuce to in ma ya siyar ma da ya siyar da wannan wannan abin da ka bashi na jingina ya cire kudinka in akwai raguwa ya dawo ma da saura an gane ko ko kuma ya sake kara ma wani lokaci in ya ga haka misali ka ce mishi abin nan da na karba bai samu ba da haka sai ce to na kara ma lokaci ka za ka je nan da sati biyu in ka samu ka kawo in kuma ya gaba zai iya hakuri ba kuma ga abinka a hannunsa na jingina sai a siyar in an siyar sai a cire abin da yake na haƙƙin sani in akwai ragowa ya dawo ma da ragowa in babu ragowa kuma shi ne idan kuma ya kai ya siyar kudin abin da ya kai ba ta masa ciko in gane ko sai ta masa ciko da haka wannan hadisi yana nuna halaccin mutum yana iya siyan abu ya biya nan gaba ana ya siya ya biya nan gaba babu zai haka na hadisi na gaba hadisin Anas ne radiyallahu anhu yace ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wato asalin burasa ma'ana ya kai masa burasa ta alkama tare da wato wani mai an ce ihada suna amfani da burasa ne suna cin shi da mai saboda karancin abinci a wannan lokacin kuma man ma wanda yake da har ya dan jinkita ma'ana ya dan fara lalacewa wani yana nuna suna cikin hali mawuyaci ya ce ya kai gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma alhalin a wannan lokacin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da jinginar wato wani eh, sultan shi a madina a wajen wani da yahudi sai ya karbi an kama don ya kai mahiyalansa sannan kuma sai ke cewa lallai kuma na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma'ana iyalan shi manzo sallallahu alaihi wa sallama ba yau sun kai inin da babu sa'i daya na wato bur wani nau'i ne na alkama amma mai daraja babu sa'i daya na bur kuma babu sa'i daya ma na wani hatsi wato da za a ci a gidan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama alhalin kuma yana da mata tara wani yana nuna irin halin da maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a ciki na wato dangana da halin da ya samu kanshi da mai da al'amarin shi zuwa ga Allah sannan kuma ba wai yana neman duniya ba ne inda wani mai neman duniya ne ba zai zai kai wannan lokacin yana wannan matsayi a ce babu abin da za a ce a gidan shi ba kuma wannan hadisi yana nuna mana mutum ba zai je ya roƙa ba tunda har kaga ya ɗauki abinsa ya bayar don ya karɓa abinci to kaga ya nuna cewa ya fifita ya ba da wani abu nasa mai kima akan ya je ya kaskantar da muryarsa ko ya mika hannunsa addinin musulunci baya goyon bayan roƙo ko kuma bara in gane ko koyin yin murya addinin musulunci addini ne na aiki na dagewa na kwaso da haka mutum ya tashi ya nema shi yasa yawancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan babi ba sa nuna kwaɗaitarwa mutum ya karɓa ɗin ko ya nema kamar misali aliyatul uliya khairun min aliyati sufla hannun da take sama ta ta ƙasa ma'ana mai bayarwa ya wanda yake karɓa duk yadda za a yi ka zama to kai ne mai bayarwa kar ka zama kai ne mai karɓa ne. saboda haka bara da roƙo wannan ba ɗabi'a ba ce ta wanda yake mutum kuma addinin musulunci bai karfafa ta ba amma dai al'adu na wasu yankuna sun gino akan haka al'adu na wasu yankuna sun gino akan haka ma'ana eh, in ka koma kasar hausa za ka ga kamar shi roƙo ɗin nan al'ada ce al'ada ce mutum ya tashi da sassafe ya tafi gidan wani ya je wannan al'ada ce da haka ba musulunci ba addinin musulunci ya karfafa mutum ne cewa ya je nemi halar shi ya je ya nemi kuminsa ya yi aiki da hannunsa don ya tsare mutuncinsa kamar babu kusan da za su zo a gaba shi yasa karshe ya kawo wannan babu kuma yana da alaka da babun gaba ya ce babu karfe ne wa amalihi baban mutum ya tashi ya nema kuma ya yi aiki da hannuwansa mana wannan shi ya fi dada shi ya fi alkhairi annabawan Allah da yawansu hadisi ya zo cikin ah, al na hakim cewa annabi Dawud ah, kira yake annabi Adam manomi ne annabi idris dinki yake yi annabi musa makiyayi ne yana kiwo a diyashi annabi nuhu alaihi salam aikin kafin da yake sau da haka wannan fa annabawan allah ke nan sai wani ya ce kai shi sana nan ba zai iya shi ne mutuncinka shi ne kuma abin da za ka tsare kanka da shi kuma ka samu lada a wajen allah yasa ya kawo babu kasbiyar wajibi babu mutum ya tashi ya yi sana'a ya nema وعمله كما يأيكي بيده لهنم قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استغنف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن إخوتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشهدت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترق للمسلمين فيه وانا حديث نفرقو لإكاو حديث باب حديث عائشة رضي الله عنها لكي شوالوك شند أكا كنيفا تد أبو بكر رضي الله عنه ما أنا أكا باش جابورا شناء الأمة bayan rasuwar manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa lallai mutane na al'umma sun san cewa ina da sana'a wanda sana'an nan ma'ana ba ta gaza ɗaukan ɗawainiyar iyalina ba ina da sana'a da nake ɗaukan ɗawainiyar iyalina da shi aka abubakar wani ya zawo an ko da aka yi hijira aka je madina yana da sana'a shi yana kasuwancin shi ya ce to amma ga shi yanzu an shagaltar da ni da al'amarin musulmi an ɗaura min abin da ma'ana zai tsare ni daga yin wannan sana'a tawa sa koron da aka bashi kalibanci ma ya gaya ma umar da sauran al'ummar musulmi cewa fa ni ina da sana'a da haka zan fita na je sana'a ta umar ya ce to ya za ka yi da daurin nauyin da aka daura ma na al'umma a haka dai aka yanka mishi wani abu da za a dinga shirya masa daga baitul mal ma'ana kaman abin da za a biya shi ya zama ya tsare iyalinsa ma'ana ba su tagayyara ba inda har an daura mishi nauyin al'umma to sai aka neman mishi abin da zai maye gurbin abin da zai ciyar musu da shi in ba ta ba zai fita fita ya nemi abin da zai zai ciyar da iyalinsa na haka yace to gashi an shagaltar da ni da al'amarin mutum dan haka yace iyalan Abubakar za su ci daga wannan dukiyar ma'ana da ba wai zai ci daga dukiyar kasa ba fa wannan abin da aka ce an diban masa wanda haƙƙin sani cewa zai ci daga wannan dukiyar da shi da iyalansa sauran kuma abin da yake shigowa na ƙasa ya ce shi kuma zan dinga jujjuya ya shiga al'ummar musulmi wannan sa kai ne yana daga cikin wato abin da ya kyauci shugaba ya yi shi ne ya ma da al'umma ma'ana hanyoyin da za a tsare su za a wadata su amma wannan ba wajibi ba ne shi yasa abubakar rabi yanzu ya yi shi a matsayin sa kai inda bai yi ba ba wanda zai tambaye shi ma'ana amma dukiya ce ta al'umma musulmai aka bashi ya ce gara ya sanya ta a cikin kasuwanci yana juya ta saboda musulmi su amfani da ita amma shi kasan da aka cire mishi bai cikin wannan kasuwanci shi abin da zai dinga ci kenan to shi yasa suka yi shugabanci mai adalci shi yasa kafin ya rasu yana jinya ya ce a je a duba duk abin da ya zama wani ƙari ne surplus ne akan abin da ake yanka mishi na albashinsa ya ce to a tattara a baiwa wato wanda zai zo bayansa da aka je aka duba ne aka samu an samu alfadar da yake hawa ne kawai sai wani bawa da yake mishi aiki su biyu aka ɗauka aka kai ma umar rabi allahu an umar ya ce lallai abubakar kawo hadar da wanda ya zo bayan ya ce duk abin da ya wuce ba a cikin haƙƙinsa ba ne a cire shi a kai ma wani shugaba wanda zai zo bayan sa aka cire wannan abu guda biyu ba na ba yi da wani arziki bayan wannan illa iyaka abin da yake nashi ne haƙƙin sani amma yanzu za ka samu wanda ya sauka a wani abin nan zai yankan makan shi wani kaso mai girma a cikin kasar mutane ko zai sama kan shi wani wasu alawan wani a ce ma biliyan kaza wani a ce miliyan kaza banda wasu abubuwa da za a samu shi kuma ya bar aiki shi da ya kamata ya bari zai ɗiba ya tafi da su kaga irin wannan Hajji na shugabancin al'umma yana da wahala yana da wahala kwarai da gaske wanda Allah ya sani shi qala haddathana muhammadun qala haddathana abdullah ibn yazid qala haddathana sa'id qala haddathani abu al-aswad an urwata qala qalat aisha radhiyallahu anha kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ummal anfusihim wa kana yakunu lahum arwah فقيل لهم لو انتزلتم rawahu hammam an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha Wani hadisin na aisha an anha take cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance aikin kansu suke yi ma'ana kowa na kanshi yake nema gumin sa yake nema ba wani ya zo ma sallama da safe yau ba akwai damuwa kaza a'a aiki suke yi aikin kansu su nemi abin da za su ci har hakan ya sa wani lokacin suna shagaltuwa ma ba sa samun lokacin da za su yi wanka saboda neman halin don haka in suka hadu sai a dinga jin jikinsu kamar yana hamani haka saboda gumi da sauransu na wahalar sana'ar da suke yi a yanzu kamar wanda wanda zai fi kamantuwa da irin wannan kamar misali mutanen da suke sako ko masu sauke kaya ko a kasuwanni ko na buhu ko kuma a masu daukan wani baro ko wata sana'a za ka ga ai duk a cikin rana yake aiki za ka in ka zo kusa da shi ko ya tsaya kusa da kai za ka dinga jin warin to haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sana'a dan su tsare mutunci dan su tsare mutunci ga kina addinin musulunci dai ba addini bane na kasada ba addini bane na mutun ya dogara a wajen wani ka tashi ka nemi na kanka sai aka wasu suka dan musu magana cewa to me yasa ba za ku dan dinga yin wanka ba ku samu lokacin wanka wannan ba wai yana nuna cewa ko suna da kazanta ba ne a yana nuna yadda suke shagaltuwa da neman abin da za su ci har ma ba sa samun lokacin da za su yi da wanke da cinsu kenan ya nuna cewa suna kasuwanci wannan duk yana magana ne a karkashin babin kasbur wajuli wa amalihi bi yadihi babin mutum yi sana'a kuma ya yi aiki da hannunsa ga ya nuna suna aikin kansu ne aikin da suke yi na kansu قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده الله صلى الله عليه وسلم يشي باب ولم يكن wato da ya taba cin abinci ma'ana ya yi sana'a ya nemi wani abu da zai ci wanda ya fi mishi alkhairi fiye da ya yi aiki da hannuwansa ce kuma annabin allah dawuda alaihi salam yana aiki ne da hannunsa ya nemi abin da zai ci almuhim yana neman halittinsa yana neman na kansa dan kar a zo irin wannan zamanin ka ce to ai ai su wani ma'aikatan gwamnati ne masu ci da da bairo da takarda ne shi ma aiki ne inda zai fita je aikin nan tun safa har zuwa yamma aiki yake ya ko da aka sarku amalu ya dige ne amalu ya dige ne aiki ne aka shi aiki aiki abinda ake nufi kai da kanka ka tashi ka je ka ka nemi ba na gumin kanka da haka in ofis yake yi ina sana'a shi kenan ko kaga likita sa yake ci ko ga wanda yake lauya sa yake ci tunda zuwa zai iya tsaya yi ta surutu ko kuma ya ta shigar da mutane cikin yarjejeniya shine sulhu a'a shine a taura mishi kaza ya je ya shigar da yan haya ya nemo haƙoƙi sai ka ce wannan ba amalu ya nihi ba ai wai an ce amalu ya nihi ba wai ana nufin sai abin da ka kama shi da hannunka kai ba ma'ana daga kamawa da hannu har zuwa duk abin da za ka yi in dai ya zama abu ne wanda yake na halarci kuma da kanka ka yi wannan aiki ya fi abin da wani zai dauko ya baka ba na ka ba ma'ana ya fi mutum ya je ya nisa ya nema mutum ya tashi ya yi aikin kansa kaga wani dan kasuwa aikin yana ne yana zaune sai dai yana da yara da suke sai ka ce ba amalu ya yake yi ba amalu ya nige domin ina kafin ya kai wannan matakin shi ma sai da yi wahala sai da yi wahala ya samu amana ya yi Allah ya samu shi albarka har ya kai wannan matsayi shine har ya zo zai samu ya huta sai dai ya ce ya wakilta su wani su ne yaran shi a kaza su ne yaran shi a kaza illa ka kawai a kawo mishi littafi. ko wannan sai ka ce ba amalu ya dihi yake ba amalu ya dihi da haka ya shafi amalu ne da haka an ce amalu ne ya ce sai mai fuskani kawai an gane ko ka ce tsaye makanike kawai a duk wanda yake sana'a yake ma'ana gurinsa ne sunan shi amalu ya abin da ya sa nan aka ambaci lafazin hannu domin yawancin aiki da hannu ake yi yawancin aiki da hannu ake yi to ko shi ma wanda kake ganin ma'aikaci ne in misali aikin ofis yake ai da hannu zai ta rubuce-rubuce in aka tara masa fayil sun fi ɗari a gabansa duk ya duba su ko to kaga amalu ya digi da haka abin nufi dai kawai yana nuna cewa mutum ya nemi sana'a mutum ya nemi abin da zai yi قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داوود النبي عليه السلام كان يأكل كان لا يأكل إلا من أمل يده cewa annabi dawud alaihi salam baya taba ma'ana karban ko cin wani arziki sai abin da ya aikata da kansa ma'ana aikin kansa yake yi ya nemi abin da zai ci قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يختطب أحدكم حزمة على ظهره khairul lahu min an yas'ala ahadan fa yufiyahu aw yamna'ahu yanzu wannan ma'anar da ta fito karara duk wannan hadisan da ake fada fada wannan shine manufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi mutum ya je ya yo itace ya dauro igiyar itace a bayansa dauro ma'ana kullun itace a bayansa wato shi ya fi ta alkhairi fiye da ya je ya mika hannu ya tambayi wani ko wannan din ya bashi ko bai bashi ba in ya baka kila zai biyo da gorantawa in bai baka kuma abin da ka je nema baka samu ba kila kai kuma ka zage shi ko ka faɗi wasu wasu maganganu a kanka. to me ya kuma alkhairi je ka nemi na kanka je ka nemi na kanka kuma abin da zai baka mamaki dai ka ga tsohuwa wata rubutaffiya wacce ba musulma ba da sassafa kafin ma ka fito daga masallaci ta tafi itace kana fitowa da safe za ka wani yana zaune a bakin titi yana roƙon mutane ita ta zo da ice a kanta kuma siyarwa za ka siyarwa za ka to mu ne kuma muke kira sai mutum da sassafen nan kuma sai tara mutum a bakin hanya yana roƙon ta to wannan kaga ba ɗabi'a musulunci ba ce musulunci bai karfafa ba a cikin hadisan sannan da suka zo babban safon ne abin da ya kawo wannan hanya kar mutum ya zai miƙa shi a bashi. domin akwai zubar da ma'ana eh, hasken fuskar kamar zai zuba manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu rajul yas'al hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa fi wajhihi mun'atu lahmin mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane yana roƙo har sai ya mutu ya haɗu da Allah ranar tashin alkiyama babu ko tsoka a fuskar wasu ka ce haka zai tashi fuskar shi kamar ƙwarangon ba na zahirin hadisi wasu kuma suka ce a'a abin nufi zai tashi a wajen Allah maɗaukacin sarki Allah bai dauke shi komai ba saboda roƙonsa mana ya zubar da mutuncin mutum kuma wannan abu ne sakamako da yake bin jin mai roƙo in dai ya saba an san shi da ya zo za ka ga mutane ba sa ganin tuka shi da zubar to addinin musulunci baya goyon bayan mu mutum ya tashi ya nemi na kansa ya nemi sana'arsa a ga yan wulbaro mutum ya fita tun da safe yana tura wulbaro yana ɗaukar kaya wani yana na yana roƙo haka ne ko wani zai ka ga ya yi itace wani in ka sana'ar da yake za ka ga sana'a ce ta wahala amma ya kuma sa alkhairi fiye da roƙi da roƙi mutum ka ga dai na sana'ar nan ba za ka roƙa musu goji ba saboda ne saboda ya san na kai shi yake to wani abin da addinin musulunci ya karfafa shi yanzu za ya ce fanta shi roƙi da ardi wata gobe min na ma'ana ku yadu ku watsu a doron kasa ku nemi fadalar Allah ku nemi arziki ku nemi abin da za ku ci ku nemi abin da za ku tsare mutuncin ku. har mata zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidajensu suna kananan sana'o'i da suke rufa ma kansu maza kuma su kasuwa kasuwanni duk kalibobin nan daga gani abubakar radiyallahu anhu yana fita kasuwa umar yana fita kasuwa usman na fita kasuwa to mu zuwa yau kuma da mutum zai ce ba zai sana'a ba shikenan sai mutum kawai daga ya tuntuma rawani sai ya ce to akramaka Allah ya sana'a ba ta ku ba wani ma da ya ga da ya kama wata sana'a da yake haba mala kai ma har da kai sana'a zai zo na rauke ka ne ai gane tsarin mutuncin sa matukar wannan sana'ar ba wata eh, sana'a ba ce da shari'a ba ta kyamata ba akwai sana'o'in da shari'a ta kyamace su ga wanda yake mai da awakar ya shige su an gane ko kuma su matan wani dalilai ne ya sa haka kamar zani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan akan sana'ar masu masu kaho yanzu a ce malami mai da'awa ne kuma sana'ar shi kaho sana akwai akwai zubar da kiman shi kan shi wannan abin da yake na da'awa ce domin sana'a ce da ba ba ba sana'a ta ta girma ba ba yana cewa masu kaho kan su yi kaho ba wani sana'ar shi kenan amma kuma sana'a ce da ba ta dauke da ma'ana yin jini ne ake mu'amala da shi za a zubar da jini za a yi wannan za a yi sai kaga kamar akwai nau'i na kazanta a ciki tunda jini din na jefa ne to sai kaga a ce aka rama kalla wani ba mu unguwa ka gani jina jina ya zo ma ka kaga ai babu jina kuma ji za ka zo ka fi sanna to akwai wasu sana'o'i haka da shari'a bata bata karfafa cikin yin su ba ko misali yanzu sana'ar fashin matsayi ai sana'a ce ai wani gane sana'a nan da ya je roƙi mutane ma yanzu a samu a ce ɗalibin ilimi ko malami yana wannan sana'ar kaga babu girma kamar bai darajar ta ilimin ba kamar bai darajar ta ilimin ba amma kuma zai iya wasu sana'o'i daban Sabon manzon da sallallahu alaihi wasallam suna zuwa su yi itace a daji kuma su zo su siyar da haka yana iya zuwa yi itacen shi zai siyar kuma musamman irin wannan zamanin itacen da ba ya saro da kanshi ba zai zuwa can kauye je ya sara ne a wajen wasu su ma sun siya sun tara ya siyo ya sa a mota ya zo ya raba ma mutane kafin kuɗin sa wannan sana'a ce yanzu wanda zai gama da musu da motar itace zai ce gaskiya kan wannan za mu fi kyauta ya fi dai ya sani mutuncin sa shi dai bai roƙe su kuma yana da sana'arsa yana da mutuncin wannan ya fi masa alkhairi قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن الزبير بن الاوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله wani ya nuna ma cewa kusan sana'a su ce ɗayanku ya ɗauki igiyoyinsa ma'ana ya je ya yi itace kenan suna da ma igiyoyin da suke yi itace da haka mutum yana iya zuwa yi wannan sana'ar dan babin da ya kawo ya yi daidai da hadisan da ya jero a cikin babin shine babu kasbi ar-rajuli babin mutum ya fita yi sana'a wa amalihi bi yadihi kuma ya aiki da hannu ya nemi abin da zai sani mutum ya sani shi to kaga ana maganar bara da waye da sauran sunan duk waɗannan hadisan sai isa su biya wannan bukata kuma ba inda zaka ga fana wannan sana'a ta bara in ba a ƙasar Hausa ba ko kasar kudin ka je ka je lagos za ka ga mutumin kasar hausa ne ke baran a lagos in ka tafi fatakot ba za ka samu mutumin fatakot din na bara ba mutumin kasar hausa shi za ka ga yana bara a mutum ne musamman zai naɗa garinsa ya haɗa kudin motar sai ya tafi bara haka wani a zubar da girma ne shi sa suka raina al'umma mu da haka ko kai sana'a ne mai sana'a kanka ne in ka shiga kasuwanci zai iya kallon ka ya ce ma almajiri saboda ne saboda wasu ake kallo ake ganin cewa duka hakan Ba haka sana'a bara ba sana'a ba ce ɗabi'a ce mummuna da take halakar da mutum tana kai mutum zuwa ga halaka Allah ya ba da babu suhulati wa samahati fi shira'i wal bai'i wa man talaba haqqan falyatlubu fi afadi mala ya kawo babi wannan ladabi ne daga cikin ladabba na cinikayya da kasuwanci yace babun as-suhula babun sauki wasama'ati as kana iya cewa dauke kai da rashin tsanantawa cikin siye da siyarwa mana ana so mutumin da zai yi ciniki ko shi ne siyarwa tun ko shi ne siya dukkansu ana so su siffanci da siffa ta sauƙi don wani in ya zo siyan abu a wajen ka biya ƙure ka duk inda ka kai da abin nan ka siya kai ka har ƙarfe ma'ana siya gama danne nisa. to haka nan wani mai siyarwa musamman in ya ga mutumin da bai da wayo sosai ko bai san kan harka ban ya zo sai ya sare shi tun daga ƙasa har sama sai masa yankan ciyawa musamman ya ga bai san kan harka ba sai ya buga masa to wannan babu kyau yana daga cikin ladabban kasuwanci mutum ya zama yana da sassauci yana da sauki a cikin kasuwar haka nan duk wanda zai nemi haƙƙinsa ma'ana haƙƙi na bashi to ya neme sa ta hanya mai kyau ya neme sa ta hanya kyakkyawa wani zai nemi haƙƙinsa na bashi sai ya tozarta wanda yake bi bashi sai ya tozarta shi Idan zai dauko masa yan sanda wani lokacin sojoji su zo su tumar mutsa shi a ga ya eh, neman haƙƙi ne amma bai ba hanyar da ta dace ko akwai hanyoyi da suka dace wani zai ce ai in ba ka masa rashin mutunci ba ba zai baka ba haka wannan yana nan da yawa harshen mutane shi ai in ba rashin mutunci ka masa ba to ai kai haƙƙi haƙƙinka ne a wajensa saboda haka ka nemi haƙƙinka amma karka ci masa mutunci da haka magana in ba ka masa rashin mutunci ba a cire ta a cikin dictionary na neman bashi na neman haƙƙin bashi kuma da yawa ana aukawa ka ana aukawa cikinsa da yawa ko misali ila in gidan haya ne misali bai fita ba kana neman haƙƙinka ka sa a zo a masa tarwatsi da kayansa a fito da kayan gaba daya a ajiye kuma ba zai bari ba sai ana damuna mana ɗebo kayan gaba daya a kawo bakin hanya a ajiye sai ka kake nema gidanka ne sai ka fita hanyar da ta dace ma'ana ka ɗauki rigar ka kasan ka ɗauki rigar wannan mutumin ka sanya in kai ne aka ma haka da za ka yi ma'ana in kai ne yanzu kana cikin gidan haya aka fitar da kai da kayanka akan ajiye akan hanya ruwa na dukan ta da kai da iyalin ka ba inda za ka je ya za ka yi to kaga bai kamata kama wani da haka wanda zai nemi haƙƙi ya nemi haƙƙi ta hanya wacce take afa akwai kamewa a ciki ma'ana akwai mutuntawa a ciki akwai mutuntawa a ciki قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا ابترى حديث إيه كاو نباو ديش يكون جوان أبو مكر hadisin jabir ne ce wa alihi yayi addu'a yace Allah yi jin kai Allah yi rahama ga duk wani bawa wanda yake mutum ne mai sauki a cikin cinikayyarsa in zai sai abu ma'ana yakan yi ciniki cikin sauƙi ba na faɗa ba ka san wani ya zo siya abu a wajen ka sai ya ɓata ma kayan gaba da ma'ana dai ya ce ai wannan abun ba ba da kyau bane gama maganganun sai ɓata ma da kyau to kaga samhan iza ba in zai siya ba zai ma wannan ba a'a idan tafi zo siya a wajen ka ai kana da mutuncin ka wajen ka yazo don haka yana mutunta ma kayan haka nan samhan shi shara hatta idan a idan zai siyar ma mutum ne mai sauki wani da ka zo kan kayansa ka zo za ka siya kana cewa malam nawa nawa ya ce ya ce gaba da dubu biyar ya ce a amin sauri mana sai ce ce kaga gaba siya ai kayan ba na ba sun towa ne ba ka zo akwai masu wani ba ka ga wannan nesa saman ba yi da sauki ba da wani ma sai ka ga ya harare ka wani ya fi kayan wani ma gina hada ma hajjar zai ce ai ba kai ka yana a wajen ko ko ya ce kayan an gaya ma na sata duk akwai irin wanda ana ya ne to wannan duk ya saba da wannan karantarwa ta wannan hadisi ka zama mai sauki wajen ciniki ne sauki wajen siyarwa haka nan wa idan ta ba idan zai nemi haƙƙinsa na bashi a wajen wani yana da sauƙi wane ya maganar kudin nan nawa ya maganar abin nan ya samu kuwa bai samu wato da Allah daure a baya dai ko wannan sauki sai ce to insha Allah za a ga yanda za a yi daga cikin cikin cikin iko Allah sai a samu sauki sai ya neme kai kawo wa to amma ka je ka ka ka kulle masa shago wani sai je sa sabon kwaɗan shi a shagon ya kulle gaba daya ya hana mishi cin arzikinsa na ginin gaba daya to kaga wannan duk bai yi ba saboda haka idan za ka yi ciniki idan za ka siya idan za ka siyan idan za ka nemi haƙƙinka duk ka neme shi cikin sauƙi allah yana son mutum mai sauƙi shi yasa waɗannan malamai allah ya gafarta musu ya musu rahama irin su bukari wato kamar yadda muka sha faɗa kuma ba za mu gushe ba muna faɗa don abin ana gani cewa fiƙihun imamun bukari yana cikin babubukan nan yanzu da ya kama kawo wannan babin ya kawo wannan hadisi a gaba sai kawo babu man anzara musira babu wanda ya sauka kama mutumin da yake cikin kunci kaga yana da alaka da wani kaga saukin da yake sai da ya tashi kawo babi a gaba na 17 yace babu mutumin da ya jinkirta ma wanda yake cikin wahala kuma in kuka ji abin da ya zo a cikin babun tayu mafi yawanci waɗanda suke da haƙoƙi a wajen wasu a su dinga jinkirta musu yanzu kamar misali da aka samu hali a cikin irin wannan yanayi wani batun da aka shiga wannan jarabawar abubuwan gaba ɗaya sun tsaya ne wannan watannin da kake gani wani kawai yana tafiya amma duk wani abu da ya ajiye kai, saboda ai ba yi lissafi ba kuma ba wanda ya san gaibi sai Allah ba wanda ya san wannan cutar za ta zo ta tarwata al'amura wani kila ya gama lissafin shi tana zuwa ta cinye komai nasa duk lissafin da ya kare to kila ta iya yiwuwa ya ka karbi kayan wasu a wannan kafin wannan yanayi da zummar cewa zai biya sai wannan azal ɗin ta zo ta hau kan shi to ka gaya min ta hanyar da zai iya biya ka irin wannan lokaci قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربيعية بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلهم قالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن أن ينذروا ويتجاوزوا عن المسلم قال فتجاوزوا عنه قال أبو عبد الله وقال أبو مالك الربعي كنت أيسر على المسلم وأنذر المحسن وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي أنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر وقال نعيم ابن أبي هند الربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر بك يا زود ولا تقول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku sun karbi ran wani bawa daga cikin al'ummomin da suka gabace yake ba da labari sai mala'iku suka ce akwai wani aikin alkhairi da ka taba yi ne domin a yanda zai zo a wasu lafazan shi mutumin yana faɗayin fadayin Allah ya sauƙaƙa masa kuma sai suka duba suka ga ayyukan da ya yi ba su kai ya samu matsayin da ya kai ba a wajen Allah matsaukacin sarki su a irin bincikensu yanzu suna bincike ba su kai gaban Allah ba sai suka ga a irin bincikensu da littafinsa da ayyukansa ma'ana bai cancanci a mishi sauki a wajen Allah ba to kenan sun kai ga wajen Allah sai Allah yake ku sauƙaƙa masa shine suke mamaki menene yasa Allah ya mishi wannan sauƙin alhalin ga irin abin da yake yi ya kai ya samu sauƙin shine suke tambayar sa ka taɓa yin wani aiki alkhairi akwai wani aiki alkhairi da kake yi yace na kasance yara na yaran kasuwa ta ma'ana wanda suke karkashin ina horon su in ce duk wanda ya zo ma'ana ku jinkirta shi ma'ana wanda ya karbi kaya a wajena ko kuma ina da haƙƙi a wajensa in ya zo ya ba ku bakin cewa ba da Allah a gaya ba mai gida abin nan ba zai samu ba ya ce to in ya zo da irin wannan ya ce ina cewa ku jani shi ku daga mishi kafa kuma duk wanda ya zo yake cikin hali mawuyacin hali matsananci zai na ce ku yafe masa wannan ku share shi ku cire shi a cikin littafin bashi na na na ba zan nema a wajen kaka irin wannan yan kasuwan ba su da yawa ba shi dai gani a cikin wannan majalisar an kasa kashi uku kashi biyu yan kasuwa ne yanzu wani ya karbi kayan ka mota daya kuma ga shi corona ta ci zai ala ka daga masa kafa yi ce motar nan abin da nake so kawai a kawo mai rabin kudi na tsage mara to baka san me za ka samu a wajen nan. ce ni rabin rabin ka kawo min rabin in ya sama? ce rabin nan fa zai wa da yake za a samu kashi ɗaya cikin uku kawo ma haka a gaba ai abu ne mai kauri amma ga wanda fa an da ya sauwaka masa ba kowa zai iya ba wani zai ga haka kawai misali mutum ya tafi mun da kuɗi ko haka kawai in shagwaba mutum ba yadda Allah ya ɗaukaka ta maka wannan buɗi din baka san wata hanya kuma da in ka masa sauki Allah zai buge ma ko kuma wani sauki da Allah zai mata wani waje ba baka san shi ba baka san shi ba dan haka yana sauƙaƙawa wannan a dukkanin al'amura ne za ka gan ka samu wani malami a makaranta ko kun abin nan ko ko ko ko kun ne baka karu ya ci ne mamaki wani malamin haka wani kuma ya gani zai ce wannan suna jale shi ga wata gida sai ga nan gaba ya zo ya sai ka ji wani ɗalibi ya ce malamin mu kaza bari na je na nemo shi haka ne ko kuma kai kana karantar da ɗaliban baka san iyaka yawansu ba wani zai ce malam baka taba sani na ba ko wallahi ka taba mun wani abin da ba zan manta ba wannan ya faru da wani bawan Allah ah, Sulaiman Raji wanda ya kai kusan wata biyu ko uku da ya rasu wani babban dan kasuwa a saudiya yi shi suleiman raji tun daga dako ya fara sana'a daga dako yana zuwa ya dauki kaya ya yi wannan ya yi wannan har yana ya fara karɓar ɗan kuɗi yana dan canjin kuɗi haka da sauransu har ya kai ya buɗe banki ya yi waye ya waye har dai ya bunƙasa a saudiya yana ce daga cikin fitattun masu kuɗin saudiya shi ne ake kiran bankin shi a babban banki kuma yana daga cikin bankunan da suka faɗaɗa mu'amala da banki na musulunci yana da dukiyar da Allah kada ya san yawanta. yana kuma yi ma addini hidima da sauransu masallatai da ya gina da sauransu in ka je ga ɗaya daga cikin masallatan shi ma na ganin babu irin shi a Najeriya kuma shi individual ne ba gwamnati ba daga cikin wasu abubuwan ban mamaki da yake faɗa ya ce akwai lokacin yana makaranta yana karatu akwai wani kuɗi da aka ce a kawo lokaci kuɗi ne aka ce a biya za a yi irin fita ɗin nan ɗalibai sun gama karatu za a biya ɗan je shakatawa wani. ya ce a lokacin shi ba yi da dalilin da zai samu wannan kuɗin na jin bai wuce riyal biyu ko uku ba na saudiya a wancan lokacin lokaci ne mai yawa ya fi shekara talatin zuwa a da aka zo aka gama tara ɗaliban malamin a ajin sai ya kira shi ya ce kai ya aka yi ba za a tafi kai ya ce ai ba inda zan samu kudin nan ko a gidanmu ma babu wannan kudin ya ce sai ya ɗauki wannan kudin ya bashi ya ce ga shi ka je ka ta ce je biya shi malam ma ya manta da wannan abin wata rana yana zaune ya bar aiki ya yi ritaya yana zaune ana dan hali dai haka dai ba wai na mawuyacin hali can nesa ba amma dai abin babu sosai ya ce sai aka yi sallama sai ya ga ya shigo ya zo suka gaisa su kai, kuma ya ce ka gane ne cikin wallahi yi ba zan iya tuna ka ce ba zan iya tuna ka ce ka tuna wani dalibi da ka taba biya masa wani kuɗi da za a tafi abin nan eh, za a je rigila ce gaskiya ba zan iya tuna ba ce to ka taba min kaza da kaza sai ya ɗauke shi ya tafi da shi ya je kai shi wani gida haka babba an gyara shi mushi bangarori daban-daban da sauransu da suka gama sai ce to wannan shine abin da na yi don na kyautata ma amma ba na biya ka bane don duk abin da zan baka bai kai jin daɗin lokacin da ni abin da samun ba da ya ki karba ya ce ni ba za ka biya ni akan abin da na yi ba ina nema wajen Allah ya ce a ba biya ba ne amma ni lokacin halin da nake ciki ya fi wannan halin da kake cikin farin cikin da na ji a wannan lokacin ya fi wannan farin cikin da kai kake to kaga wannan duka ma'ana sauƙaƙawa ne da kyautata mu'amala baka zama wanda zaka ma mu'amala baka zama wanda zaka yi mu'amala da shi ba ya kada ka kalli mutum ko ka kalli tufafinsa ko ka kalli inda ya fito ka ce wai saboda wannan ne za ka mishi mu'amala ka mishi mu'amala a tsakanin mu'amala ta kyautatawa babu ihsan babu kowaye shi ko talaka ne ko mai kuɗi ne ko babba ne ko yaro ne ko yaye ne kai dai ka mishi mu'amala ta kyautata wannan kuma misalai suna nan da yawa in za koma ka jika. za ka samu ana samu da yawa ko cikin ma'aikata ko cikin menene ana samun irin wannan da ba iyaka kuma sai ka samu wasu kuma marasa hakuri da in an musu rashin kyautatawa sai rike ki na sai ta zama a dan wannan ma an sha samun irin sa ce ka tuna abin da kamun lokaci ka kaza shekara kaza da suka wuce ina ɗalibi ka hana ni graduate ka taɓa tuna wani ɗalibi da kamar za ka ce to ka ka a gaban shi to amma kuma shi musulunci baya son wani baya son wani amma wasu suna yi saboda abin yana yana yana yana musu zafi yana musu zafi don haka wannan mutumin abin da yake kenan ya ce ni ina umartan yara na su jinkirta mu kuma duk wanda ya zama ya shiga cikin hali mawuyaci ku daga masa mata ba da hadisin gaba shine zai faɗi sakamakonsa shi ma babu man anzara mufsiran babu wanda ya jinkirta ma wanda yake cikin wahala قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى مؤثرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه cewa wani mutum ne wanda yake attajiri ne yana ba mutane bashi mana yan mutane da yawa suna zuwa wajen shi yanzu yan tirani da yawa sun zuwa akwai inda suke zuwa su karɓi ran kuɗi sun saba zuwa duk shekara za su zo su karɓi ran kuɗi su je su juya sai kuma su dawo da wannan kuɗin sa wasu su musu ƙari wasu karɓi riba wasu riwaye da sauransu almuhim yana irin wannan abin. yana ba mutane bashi idan suka zo neman bukata idan ya ga wanda yake cikin mawuyacin hali sai ya ce ma yaransa ka jawar ruwan ma'ana ku tsaga masa ta wannan ka ku tsananta masa sai yake ce musu da allah na an ya ta a alai ta yiwu allah ya sassauka mana Ba ta jawaza allahu anu sai allah ko ya sassauka mana a wani lafazin da ya zo cikin lafazin da ba na bukari da yake cewa allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi wai me yasa kake wannan abu yace Allah ina tunanin ko kai zaka iya sauƙaƙa min ne shi yasa nake musu yace to ai mu muka fi ka cancanta kuwa da sauƙaƙa Allah yace a sauƙaƙa masa sai samu tsira haka ba wai kasuwancin ba ne. a'a mu'amalar da take cikin kasuwancin mu'amalar da take cikin kasuwanci ita ce za ta sanya ma albarka a abin kasuwancin naka da ma rayuwarka yanzu akwai ribar da ta wuce wannan sai ribar da zai samu a duniya ba ta kai wannan saukin da Allah ya masa sai ribar da zai samu a duniya a kasuwa ba ta kai wancan abin da Allah ya masa ba domin wancan abin da Allah ya masa in zai tara dukkan kuɗin shi na duniya ba zai siya masa ba zai iya siya masa amma wannan mu'amalar da ya yi cikin zuciyarsa ya samu wannan saukin da tausayawa to shine Allah madaukakin sarki yake to mun sai ka cancanta da wannan in baka sani ba na ce ku tsaga mu haka ya wuce kuma mala'ikun haka ta tsaya suna mamaki je zuwa suka yi tambaya wai ne kai ne na aiki a kai? dan su sun ga samun shi gaba daya ba zai kai shi ba amma suka rasa ya aka yi mutumin nan har Allah ya ya daga masa ya ce wuce to kaga mu'amala ce kyakkyawa ta kasuwanci da haka musamman 'yan kasuwanmu yana da kyau ana cikin wahala ana cikin tsanani saboda haka kada kada kada su kuma su daure igiyarsu sosai ya kamata a dan sassauta a sauƙaƙa ana a ji tsoron Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yassara ala muhsinin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah ba wai a duniya ba kawai duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin tsanani da wahala to Allah zai sauƙaƙa masa fa duniya da lahira duniya da lahira Allah zai sauƙaƙa masa saboda haka yan kasuwa su koma su dinga ganin wallahi wannan abin da zaka matsa ka tara sai ka yi kaza a kai ribar da ka saka din nan ka sa mata buni sai ka ci to wannan duk ba shi bane wannan duk ba shi bane sai ka gama samun wannan ribar da komai ka tattara shi sai Allah ya aiko da wani abu cikin miki da ya ci wallahi amfani sai gama tara komai da komai sai Allah ya jefa miki wani abu wanda duk abin da ya tara nan a wannan abin da ya wuce kwana ɗaya ba ko kwana biyu zai ci saboda haka ba wai abin da za a tara ba mutum babban manufa fana mutum ya nemi arziki shine ya ya suturta kansa kuma ya tsalle mutuncinsa kuma ya nemi kuzanci da Allah Allah ya ce wa bi tabi fi ma a takan lahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk abin da Allah ya baka mutanen na ke gaya masa cewa ka nemi zahira da shi amma rabanka na duniya ka kamanta da shi ka samu arzikinka ka samu abin kasuwanka wadata iyalanka ba su mai kyau ba su tufafi mai kyau biya musu bukatunsu sannan kuma ka samu abin da za ka gina lahira da shi duk da me ake neman wai kudi ne na ce gidan da za a zauna da abin da za a ji da tufafin da za a saka ko na abu bayan wannan su ma wanda ka bari din nan suke karkashin ka ko ka tara musu wani abu ba dole amfani su ta iya yiwa a cikin wanda suke karkashin ka a wanda zai dama kai shin kuma ana samu da yawa sai ka wani babban dan kasuwa ne ana ganin ya bunƙasa in wani ya fito daga cikin zuriyar da sai a rufe littafin da ko bai taɓa tsammanin a samu wannan ɗin ga sunan misalai da yawa da ba su da yawa shi aiwa ne shi bangaren ma a lokacin da ake kasuwancin ma in babban gida ne zai a ce ai gidansu ma ba a samun ma shi zai tasu amma abu ne na Allah baka duk abin da zaka tara ba a duniya bai wuce abin da zaka ci ka sha ka yi sutura ka hau ba duk da wuce wannan abubuwa ba ko na abu bayan wannan sai abubuwa na kyalkyalin duniya amma dai matsuguni tufafi abinci duk shi ne ake kai kawo a kansa a ya zai sa riga menene yake ci ya gidan shi ya abin da yake hawa wannan guda hudun su ne kusan ake kai kawon kudi a kansu duk wanda ka yana neman kudi haka ne yaga dan kasuwa ake ai babban jari ta shine ya gina gida haka ne ko kuma ya sai mota kuma yana da mata ya yi aure ban shi nan ba wani abu bayan wannan haka ita bukatar dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, duk wanda Allah ya sanya masa wato yawayi gani yana yana cikin koshin lafiya kuma yana amince a cikin gidansa makwancinsa kuma yana da abin da zai ci to wannan kamar an bashi duniya ne gaba ɗaya ba wani abin da yake bukata bayan mutuwa ka tashi lafiyar ka kalau ka tashi kana cikin gidanka ba ka tunanin za a kawo masu sammaci ballanta ka yi daga asuba ba za ka dawo gida ba ka fita a zo wani yana tunanin wata ya kusa karewa zai biya kudin haya daga asuba ba zai koma gida ba haka ko an zuwa ba za a same shi ba to gidan naka ne kuma kana da lafiya kuma kana da abin da za ka ci Ya ce to ne kake nema bayan wani ba abin da mutum ke nema da haka ya kyautu irin waɗannan darussa musamman abin da ya shafi kasuwanci dole ne wanda suke kasuwanci su dinga samun irin wannan darussa ma'ana su samu ɗabi'una da kuma ladabba na kasuwanci ba kawai mutum ya shiga ko ya halal ya haram ba wasu haka ne ko ma ne ya zo zuba ba su dai sai an samu da ne saboda haka muna roƙon na maɗaukacin sarki a albarkaci rayuwar ya albarkaci kuma abin da ake nema na kasuwanci Allah kuma ya tsare mana wato mutuncin Allah madaukakin sarki ya azurta mu da wadata ya sanya mana wadata a cikin zukatanmu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا illa نستغفرك ونتوب الحمد لله على اله yana cewa mutumin da ake bin shi bashi na tsawon lokaci idan har wanda yake bin bashin ma ya manci don haka da ya tashi dawo da bashi ya zo ya kawo sai ya kawo wata kyauta ya raba ta da bashi ko misali yadi ko kayan shayi ko wani abu sai ya hada ma da wannan ya ce a halaccin karban wannan wannan babu yake domin hakan ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana za a tafi yaki an samu ma'ana karancin dabbobi da za a yi tafi jihadi da su sai ya ce a je a nan nemo aro da bashi a wajen mutane da haka da aka je aka kakkarko sai ya gaya wa wanda ya karbo ɗin to duk lokacin da aka samu raƙuma na sadaka ko na zakka za a mayar da su don haka lokacin da aka zo biya ɗin ɗaya daga cikin mutanen da ya ba da wato ma'ana jarirar raƙumi wanda ya ɗan dai tasa ya yi ƙarfi za a iya amfani da shi sai aka je aka duba cikin dabbobin da za a samu ba a samu wanda ya daidai da shi ba sai wanda suka fi shi kamar misali lokacin da ya ba da rakumin nasa ɗan wata shida ne ko shekara ɗaya amma da aka je bincika cikin rakuman da za a mayar masa da nashi ba a samu ba sai wanda yake shekara biyu ko shekara ba kaga ai ba daidai yake da nashi ba sai aka zo aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake cewa ku je ku dauka ku bashi ai mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi kowa kyautata wajen mayar da kyauta ko wajen mayar da bashi don haka babu laifi abin da ya ba mu aibu lokacin muna da bukata ne muka karba to yan haka mun biya bukatar saboda haka dan an mayar masa da wannan ba tsari bane ba ma'ana riba bane wannan kamar nuna jin daɗi ne da kuma kyautatawa ka kwatanta misali lokacin da mutum ya karɓi bashi a wajenka Allah kaɗai ya san damuwa da yake ciki kuma Allah kaɗai ya san buƙatar da wannan bashin ya biya masa shi yasa dan ya zo ya ma da ƙarin wani abu wannan babu laifi saboda ba kai ka sharɗanta masa ba ba kai ka ce in za ka kawo bashin nan sai ka haɗo min da mudu biyu ba ba kai ka gaya masa ba shi ne a karan kansa ya ga zai yi wannan gane ko to wannan babu laifi in mutum ya yi don kyautatawa amma ba sharaɗi ba don haka abin da yake fata shi shine ne an shar'anta masa amma an ba shar'anta masa ba wannan shi ne ganin daman kansa ya kawo ma wannan abin to babu laifi gani ko babu laifi mutum yana iya karɓa kuma in ya karɓa ya ci ya amfani da shi ya karɓa abin da yake halali domin ba shi aka yi bai yi tsammanin za a ba shi sannan kuma bai shar'anta masa dama abin da kake tsammanin za a baka ne wasu malamai suke cewa babin tsantseni sai ka sai ka hakura kanka kanka wallahu ta'ala alam na'am na'am Thank you. ne wanda ake bin shi bashi a asali shine idan mutum na bin ka bashi ka yi kokari ka biya wannan bashi maganar mutum ya danne bashi saboda yana ganin yana da wata kafa ko yana da wani tsani ko yana da wasu wanda suka tsaya masa wannan ya san cewa haramun kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kaman bashi kamar amana ne da haka duk wanda ya baka wannan bashin amana ne a wuyanka ka mayar masa wajen daukan mataki matukar matakin ma'ana ba zai kai ga cin zarafinsa ba kamar yadda muka yi bayani ba zai kai ga cin zarafin shi ba da kuma shiga wani haƙƙi da ya zama haƙƙinsa ne kai dai bashin ka za ka nema wannan babu ne amma in zai haɗa da cin zarafinsa da tozarta shi to wannan ah, mafi kyau kiyaye ɗaukan wannan matakin kuma wani lokacin dole sai mutum ya hada da addu'a daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma addu'a ce wacce take mujarrab addu'a ce da an gwada su kuma suna aiki shine Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أود addu'a أدعو الدعاء كده صحاب من الله صلى الله عليه وسلم باشي يا متنوي من الله صلى الله عليه وسلم يسأني شي cikin damuwa da kunci shi kadai a masallaci lokacin da ba kowa ya hada kansa da gwiwarsa sai ne yake damun ka yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwoyi ne kawai da kuma nauyin bashi shi ba zan karantar da kai addu'ar da idan ka yi ta Allah zai yaye ma ya ce ka karantar da yana karantar da shi ya ce ina karantawa fa azhaban lahu anni hanni wa qada bayni Allah ya yaye min wannan duk damuwar da take damuna kuma ya biya min bashi haka so da yawa sai ka ga mun mance da wannan asalin na ne yadda al'amarinmu ga Allah sai mu koma ga mutane sai a shekara goma ba a biya ka ba amma an ka koma ga Allah sai Allah ya sa ma ma bukatar ya wadatar da ba ka ma bukatan bashin ka cewa na abin da kake bi na ka hana na na bar ma na ma abin da ya fi ya fi alkhairi ma ce ya kai wani abin da kake ka hana nan nan in ka hana ni ne saboda rashin to na bar maka shi idan kuma ka hana ni ne saboda danniya da tarbiya to je ka ni yanzu na wadata na fi ka wadatuwa daga wani wannan ya fi sauki shine ma'anar neman haƙƙi din ka neme shi cikin hanya wacce take ma'ana da kamewa da mutuntawa ma'ana duk abin da za ka yi karka yi abin da kai za ka wuce iyaka duk abin da yi ka wuce iyaka kai abin zai dawo kanka ne in dai ba ka tsaya abin da ai in an mare ka a kuma su ɗaya. in ka samu damar rama abu da nawa za ka yi a guda sai ka kashe mishi hagu da dama shi kuma guda ɗaya ma ko mutum ya fasa ma dan jare ka fasa musu guda biyu ko waje za a cin sayi a cin mithluha wa in aka aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi amma Allah ne ce wala in sabartum da huwa khairun lis ne haka wani da yawa mutum zai dinga cewa malam baka jami mutanen nan da Allah ya san da wani ce wala in sabartum da huwa khairun lis ne inda za ka yi haƙuri wallah ya fi ma alkhairi ta'ala zama eh. ta tafi a ke tsohuwar da ya ake ta ce da su tsohuwar jina a samu da tsohuwar gona ne ba Na ba ya dangana da yarda shi wanda za a bashi jingina zai zuwa cikin babin jingina littafin ne mai zaman kansa kamar yanzu idan mutum zai baka jingina kai ne za ka iya samun shi kwandishon malam wannan abin da ka kawo min jingina ni ba shi nake bukata kawo min abu mai daraja ai mutum ba zai zai karɓi bashin dubu ɗari da hamsin a wajen ka ya kawo ma dubu goma ya ba ka jingina ba kai ma ba za ka yarda ba ko ai wanda zai karɓi misali kamar bashin miliyan biyu a wajenka jinginar da zai kawo ma ba ta mota ba ce sai ka ce ba ni takardun gidanka don haka ita abin da za a ba da jinginar sai abin da kai wanda za a ba jinginar ka yadda da shi domin haƙƙinka ne zai fita kuma kai za ka riƙa abin da ko da haƙƙinka bai dawo ba za ka iya samun haƙƙinka haka ba wai tsohon abu ake kaiwa ba

ma'ana jingina aka baka kuma kake amfani da ita E, zai zo a babin jingina kamar yadda na gaya ma yanzu mutum ya kawo jinginar jinginar saniyarsa za ka dinga tatsa ko ba ka tatsa ba me yasa za ka tatsa eh yawwa to za a gokan wannan abu inda ka gane gabar shi ke nan